dukan godiya da yabo ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna masu gode masa da neman taimakonsa da neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga shirin kawukanmu muna neman tsarinsa daga munanan ayyukanmu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi ba ka taɓa samun ba ka ka taɓa samun shi ya zama taɓatacce sa'annan duk wanda kuma Allah ya ɓatar da shi ba za ka taɓa samun masa wanda zai shirya da shi ba ina mai shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya face Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma na shaida cewa lallai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne bayan haka yan uwa musulmi maudin hutubanmu ta yau 23 ga watan zulka'ida shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina Takin hutuba za ta yi bayani ne akan hatsarka ko kuma hatsarin da ke cikin cin haram ko kuma jawo hankali ko jawo kundan 'yan uwa daga kan mai magana da masu sauraro daga cin haramun Allah ta'ala ya tsare mu daga cin haram baya ya kayan uwa musulmi masu karamci da falala muna roƙo Allah maɗauki sarki mana albarka ga baki ɗaya ya albarkaci zurriya mu da kuma abubuwa da muka sa a gaba musan da cewa musulmi na gaske duk inda ka same shi za ka same shi daban yake inda musuluncin da gaske ake yi musulmi na gaske za ka same shi duk inda yake shi daban ne saboda za ka same shi rayuwan shi ga baki ɗaya ya yadda rayuwan shi ya zamanta cewa shari'ar Allah shi yake gudanar da rayuwarsa ga baki ɗaya shi yake kontrolin din shi duk wani musulmin da ya yarda ya zama to dokokin Allah subhanahu wataala da shari'o'in Allah subhanahu wataala abinda alqur'ani ya zo da shi da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shine abin da zai inga juya shi to wannan shine musulmi na gaske a wajen aikata halal ne ko kuma haram wajen aikata halal ko kuma wajen barin haramun kamar da muka sani halal shine duk abin da Allah ya halatta da manzansa sallallahu alaihi wasallam abin da suka ce halal ne to shi halal ne abin da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ko kuma Allah ya haramta to wannan babu wani wanda ya isa kuma ya halatta shi wani ya zama haram kai tsaye ko da ko wannan abin zuciyanka na san shi dan dama galibi abin da ake hana mu ake cewa a bari a bari yawanci za ga zuciya abin da yake so kenan shi yasa bayan Allah subhanahu wataala ya jihan nama sai tura Jibril ya je leƙa nama ya gani da ya je ya dawo ce kai babu wanda zai ji labarin wannan wuta a ce kuma ya abin da zai kai shi wucin wutan sai Allah ya ce koma kafin ya koma an ga kewaye kewaye jahannama da abin da rai yake so an kewaye shi da sabo iri daban-daban kuma rai duk yana san shi da ya dawo ya ba Allah labari ce kai shi fa yana jin tsoro fa ce wai da yawa a ce da yawa ba za su a cikin wannan wutan ba to kagan dama shi duk wani abin da yake yawanci haramun za ga rai dama yana son shi ne to shi yasa in har abu Allah subhanahu wata'ala da manzansa suka haramta shi to ko da kana son abin kana jin daɗin shi ka shi kawai ne zaman lafiya kuma mafi muhimman bangarori ko wuraren da ake so musulmi mafi mahimmanci wajen da ake so musulmi ya kiyaye haram ya zama to yana taka tsantsa a waje ya fada cikin haramun shine musamman abubuwa wajen abubuwan da mutum ya kaiwa baki don dama za ka iske ko kuɗin ma ake fatika a kansa na haramun don abin da za a ci ne yawanci abin da za ka yi cikin cikinsa musulmi ya zama to cewa kar ya kuskura ya kai wani abu bakinsa faci abin da halatta hanya kuɗin da yake samu ne ya tabbata ce wannan kuɗin halal ne wanda zai samu ya sai abin da zai ci ko ya ci da iyalansa da shi ya tabbata cewa hanyar da zai biye samu wannan kuɗin shi ma wannan hanya ya zama to tsabtatacce hanya ne wanda Allah ya halatta abin da ya sa aka keɓance musamman abin da yake kaiwa bakinsa ya zama to halal saboda yana da tasiri kwarai da gaske yana da tasiri a rayuwar mutum haramu na da tasiri cin haram na da tasiri a rayuwar mutum kai yana da tasiri ma a wajen mu'amalansa ne da kullum kai uwa da uba yana da tasiri a zuciyansa cin haram yana wa zuciya tasiri har yanzu kuma ya tasiri akan ibadan da mutum yake yi tasirin bai tsanan gurin ba abin yana kaiwa har kan 'ya'ya yana taɓa har zuriyar mutum ciyar da haram mutum ya ci haram ko kuma ya ciyar da iyalansa haram wannan ne ya yasa kuna karanta alkur'ani mai girma za ka ga ayoyi masu yawan gaske a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya yi umarni a kan a daɗaɗa a kyautata hanyar da ake cin abinci a wani aya allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum allah ce ya kuna suka yi imani ku ci daga abubuwa masu kyau da na azurta muku inji allah subhanahu wa ta'ala a ci wata aya kuma allah ya ce ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku tabbata duk abin da za ku ci a bayan ƙasa kulu kulu duk abin da za ku ci ku kai baki Allah ku tabbata cewa halal ne mai kyau inji Allah subhanahu wa ta'ala in ka koma cikin suratul ma'ida Allah maimaita Allah ku ci daga abin da na azurta ku halal mai kyau kuma ku ji tsoron Allah ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala in ka koma cikin na hali Allah cewa yayi ku ci daga abubuwan da na azurta ku inji Allah halal mai kyau kuma ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wataala in har kun kasance Allah na kuke bauta in ka koma cikin suratul taha aya ta 81 da ɗaya, Allah ya ce ku ci daga daya dadadan abubuwa da na azurta ku kuma kada ku wuce iyaka kada ku ƙetare haddi idan kun ƙetare haddi malaman tafsir suka ce ƙetare haddi anan gurin shine cin haram in kun ƙetare haddi mana kuka fada wajen cin haram to kusan cewa tabbas fushina zai hau kanku fushina zai tabbata a kanku nan ne malamai suke cewa ashe kenan yana daga cikin hanyoyi mafi girma da fushin Allah yake tabbata akan bawansa ko akan al'umma in ya zama to cewa suna cin haram kana su karu da fushin Allah ka dinga cin haram wannan ne ka da fushi Allah saboda nasi ya tabbatar da shi abi huraira Allah ubangiji ƙara masa yadda babban sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane annabi yayi kira na musamman yace ya ku mutane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ku sani fa Allah mai kyau ne kuma bai karɓan aiki bai karɓa wani ibada sai ibada ya zama to ibada aiki mai kyau kuma yace wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi mursalin Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wani ayan da Allah yake cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim Allah ya kira manzanni gaba ɗaya ya ku manzanni Allah ya ce ku ci ku ci daga abubuwa na halal daɗaɗan abubuwa da na halitta muku kuma ku aikata aiki nagari ku san da cewa duk abin da kuke ji Allah wallahi ina kallon shi ina kallon ku gaba ki ina kallon duk abin da kuke yi to kaga in har Allah ya kira manzanni gaba ɗaya ya ba su umarnin cewa su rici daga halal to kaga kenan Allah ya ba da cin halal mahimmanci ya ba da cin halal mahimmanci ashe kenan saɓanin haka cin haram akwai hatsari a rayuwa to wannan umarnin da Allah ya manzanni to manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam same thing ma yake applicable umarnin Allah ke ba mu'minai ki daya to an mutum manzanni su ci halal to kai kuma wane kuma kai kai kuma min babu aula ka shiga ciki inda kai mumini ne shi yasa Allah manzo cewa Allah ya umarci muminai abin da ya umarci manzani da shi wannan addini ta shari'a ta shari'a Allah subhanahu wata'ala mai tsarki ya hana cin haram in ka karanta nasoshi masu yawan gaske wurare daban-daban za ga Allah subhanahu wataala ya tsoratar kwarai da gaske daga cin haramun sawa'un wannan haramun wani abin da mutum zai ci dukiya ne ko kuma waɗansu haƙoƙi ne na mutane musamman waɗanda Allah subhanahu wataala ya damƙa al'amarin al'umma a hannunsu shugaba na wani waje wanda akwai al'ummu daban-daban a ƙarƙashinsa sai haƙoƙi mutane sun wuce ta gabanka kafin ya wuce inda suke musamman irin nan ko kuma abincin da mutum zai kai bakinsa wanda mutum yake ciwo da kullum to za ka iske Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya zamanta cewa mutum haramun yake kaiwa bakinsa a wannan ne wani aya cikin suratul baqara Allah na cewa kada ku ci dukiyoyin da ke tsakaninku da ta hanyar ƙarya kada ka ci dukiyan dan uwanka ta hanyar ƙarya sai da ka yaudare shi ko kai masa ƙarya ko ya amince da kai har ya saki jiki da kai ya saki jiki da kai ka ci dukiyansa ko kuma ka taɓa da ka dukiyansa bai sani ba duk wani cin dukiyar mutum ta hanyar ƙarya Allah ce kada kuskura ku yi haka saboda Allah yana sani da abin da kuke gabaki ɗaya akwai hadisi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam bukhari ya rawaito da ba muslim inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin Allah manzo na cewa halal a fili yake sannan kuma haramun shi ma haram a fili yake wannan wata ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kaga Allah ya halatta za ga a fili yake abubuwan da kuma aka haramta shi ma za ka samu duka za a fili yake sai mun zane ce amma a tsakaninsu wa bainahuma umuru mushtabihat amma tsakaninsu a kodansu al'amura wanda suke wato shubha ne masu rikitarwa annabi ce da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba mun zane ce famani taqa shubuhat istabra li dinihi wa irdihi irin wa'annan abubuwa masu rikitarwa wanda mutum bai iya cewa kai tsaye halal ne ko ya ce kai tsaye haramun ne to annabi ya ce sallahu alaihi wasallam duk wanda ya kiyaye kansa daga ya fada cikinsa ko daga aikata su to wannan mutum ya kubuta da addininsa da mutuncinsa wanda kuma ya fada cikin shubaha to ma yake ce sallahu alaihi wasallam to kasancewa mutum ya fada cikin haramun manzala sai ba da misali ya ce kamar makiyayi ne wanda yake kiwo kusa da iyaka ga gona ga inda yake kiwo ya zo gab yana kusa da iyaka yana kiwo annabi ya ce yana gab da ya ce wato abin da ke kiwo na sun fada ciki wannan gona da dama mun sani idan mutum na kiwo kusa da iyaka akwai tanda sun cewa za su yi menene za su fada cikin gona ko ba haka bane ne sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam ku sani kowane sarki na da menene na da iyaka kuma iyaka na Allah subhanahu wataala shine abubuwan da Allah ne Allah ya haramta a ƙarshe annabi ya ce ala wa inna fil jasadi mudgha ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka tsokan nan idan ta gyaru ta yi kyau ce dukkan jiki ya gyaru dukkan jiki zai yi kyau amma idan tsokan nan ta lalace ta ɓace to jiki ga baki ɗaya zai lalace ɓace annabi ce ku bari kada baku cikin duhu tsokan na shine zuciya ala wahiyal qalb ita ita ce zuciya a daidai wannan gaba wani hadisi mai albarka wanda malamai suke cewa wannan hadisi malamai suna kirga shi idan za a kasa addini mutum gida uku yana ɗaukan kaso kaso ɗaya na addini mutum baki ɗaya da wannan hadisi da kuma hadisin na na aisha alƙara mata yadda na wanda annabi sallallahu alaihi ke cewa wanda yake hana game da man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad wani hadisin sai kuma hadisin innamal a'malu bin niyyat wani hadisai guda uku malamai hadisai suna cewa manya manyan hadisai ne wanda yake da wannan da muka karanta wanda kusan shi yake ɗaukar kashi kaso ɗaya bisa uku addinin mutum gaba ki ɗaya idan muka duba wani hadisi mai albarka da kyau za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana ƙara jawo hankalinmu zuwa ga cewa idan mutum ya san abu halal ne halal ya aikata shi in aka nuna masa haram ya bayyana a gare shi ya san haram ne nisance shi gaba ɗaya amma tsakanin halal da haramu a su al'amuran da kuma za ka iske ba za ka iya kai tsaye ka ci halal ne ba ku haramu. to irin waɗannan abubuwan shi ma annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam ka nisance shi shine zaman lafiyanka a nan ne zan kawo matsalan da kusa yake faruwa a yanzu na wani al'amari na wannan cryptocurrency da kuma su uh, ah, pi da menene da kusan yanzu matasa yanzu kusan abin ya zama to shine abin tattaunawa a yau wanda malaman mu Allah subhanahu wataala saka musu alkhairi malamai sun ba da fatawa daban-daban daban da manyan malaman musamman a wannan ƙasa har da wasu malamai a ƙasar waje wanda suke ba da fatawa a marhala na duniya gaba ɗaya za ka iske ko a malamai yanzu wannan al'amarin malamai sun kasu gida kusan uku hatta ma cikin malamanmu da suke wannan ƙasa mai albarka za ka iske wani malami zai ce maka wannan al'amari da ake na crypto da menene wani zai ce maka kai tsaye haramun ne da tare da kawo hujjojinsa ya kawo hujjoji da kuma wasu sharuɗan da abin bai dace wato bai cika wani sharuɗan da za a ce za a halatta shi ba su kuma malumma kuma za su ce maka abu ne ke halal kai akwai waɗanda ma cikin malamai wanda kuma sun tsaya ne ma kawai su yi shiru ba su ce halal ba ko haramun ba to irin wa'annan matsalolin uwa musulmi idan suna faruwa a cikin al'umma musulunci babu inda babu inda musulunci bai bada wato mafita ba ko babu abinda musulmi bai bada mafita a kansa ba irin su manyan malaman irin su Sheikh Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansu da rahma yake cewa musulmi ana so ya zama to kullum mai dabara a cikin al'amuransa na addini idan aka ce maka an yi saɓani a kan abu wanne ya ce halal ko haram to zaman lafiyanka kai musulmi shi da ka bar wannan abu zaman lafiya shi ne ka bari musamman aka yi saɓani aka cewa halal ne ko haram to zaman lafiya abin da ya fi ma zaman lafiya shi ne ka bari domin Allah ba zai tambaye ka ba me yasa baka yi abin ba ba zai tambaye ka ba bal zai tambaye ka ko da halin nema sai ya ma tambaye a kansa ko ya aka yi ka shi me yasa ka yi shi to saboda haka al'umma musulmi a irin al'amura musamman ina jawo hankali 'yan uwana matasa mu kasance masu wato basira cikin al'amuran da muke gabaki daya a cikin irin abun gaba daya kafin zuwa abubuwan nan kana rayuwa in baka yi shi kuma za ka ci gaba da rayuwa bal ma za ka fi samu menene kwanci hankali ma saboda me kai ka san abin da kake typical halal ne ka ci gaba harkar halal daga na kasuwanci da addini yake gashi addini ya bayyana shi da sauransu wani ba haramu a cikinsa fara bullowa wanda ga sunan ba iya kai tsaye ko kaka je wasu malamai sun ce halal wani ya ce haram ko wani ya ce kaza to zaman lafiya ka bari kai akwai daga cikin malamin ma da aka tambaye shi fatawa ma da ya tashi ba da fatawa shi ma ɗan abin da ya shi ne ya kawo maganganu wanda suka ce halal ya kawo maganin malama wani ka ce halam ita shi kuma ya yi shiru shi dai ba zai ba da fatawa ya ce halal ne ko haram ba to kaga kenan akwai alama tambaya to mu 'yan matasa mu mabiya mu ɗaliban ilimi mu kasance masu basira irin al'amuran nan domin in kullum kana kai kanka irin abubuwan nan to akwai tendasin cewa za ka faɗa cikin haram Allah ta tsare mana imanin shi yasa annabi ke cewa akwai halal halal a bayyane yake haram a bayyane yake tsakanin su kuma akwai umur mushtabihat to duk wani abu kuma da aka ce ma akwai ruduwa ciki ko akwai rudani ko akwai shubha to ka bashi shi yafi maka zaman lafiya domin gobe kiyama in baka yi kirfito ba Allah ba zai tambaye ka ba balle yanzu mun samu kanmu a wani yanayi mun san muna wani yanayi ana cikin tsanani mutane suna cikin bukata talauci amma kuma wannan bai ba da kofan cewa shi kenan mu ci abin da yake so ba balma ma abin da za ka yi man da yake ƙara kashe zuciya ma zai yi bai zai sa mutum ya tashi hubba sai nemi tsangwaron halaɗinsa ba kana ne wuri ɗaya kawai kana so kuɗi ya zo maka al'amuran matasan suka shiga ciki na yanzu ba su a wahala ba a so a wahala ko kaɗan yanzu al'amarin ma yanzu ya kai ga mutum a wurin aikinsa wani fitina kuma mutum a wurin aikinsa wai ka ya ɗauki waya yana yana yana yana caccakawa ko yana wai yana mining yana caccakawa ga wurin aikinsa abin da ya zama wajibi bai yi ba kila malamin makaranta ne bai karanta da yara inda lokacin da ya kamata ba bai samu yara ido lokacin da aka ce samu ido ba wai yana mining yana mining a shekaran jiya akwai wani malami da yake mun bayani cewa da fitina wannan al'amarin wanda har kansu ƙananan yara yanzu zama su kansu sun san da wani abu malami ya shiga cikin aji yana wa yara bayani A kan darasi kan kan wato yana suna bayani a kan mining ne wannan tattalin arziki da muke da su ko to da yake tambayar yara su ba su misali kafin ma gama magana za sun ce sun sani sun sani sun san mining to shi ya ɗauka ma yaran sun samu ilimi ta wani bangare daban bari ma ya ji me a tunaninsu ya tambaye ya ba su mai ai su yaran suka ce ai ne abin da yanzu ake yanzu ai mun ga ana yi ne. shi su ne tunaninsu yanzu ko ba fitina abu to saboda haka yan uwa musulmi mu kasance masu hattara kan irin wannan al'amuran gabaki daya saboda ana so komai da zaka yi gabaki daya zama kana da tsaftataccen hanyar yinsa wanda ko da Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare ka gobe kiyama za ka yi tsaya ka ce wannan abin ka same shi ne ko abin da ka kai bakinka ka same shi ta hanya tsabtatacce babu shakka yin uwa musulmi akwai alaƙa mai ƙarfin gaske tsakanin gyaruwan zuciya da lalacewan zuciya akwai alaƙa tsakanin shi da kuma abin da mutum yake kaiwa baki saboda idan hanyar da mutum yake samu ya kasance hanyar haramun ne hanya da mutum yake ci abinci zai mutu hanya ne na haramun to tabbas wannan abin da mutum ya kai baki wallahi sai ya yi tasiri a zuciyansa kuma da zarin ya yi tasiri a zuciya sai ya tasiri a ibada wannan ne sa malamai suka ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo hadisi ne ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat a ƙarshe a ƙarshe sai ce ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu dai yana maka cewa cin halal ko haram yana da alaƙa da gyaruwar zuciya ko lalacewar zuciya idan mutum ya zama cewa ya saba wa kansa da cin haram to za ka samu zuciyarsa kullum zai ta daɗewa ya ta rauni ya ta rauni hasken zuciyar na dishewa za ka samu mutum wajen bin umarnin Allah mai na samu rauni har ya tasiri ma wajen ibadansa ya rasa ibada ma ya rasa sallah cikin jam'i bai zai ji komai a jikinsa ba kai har ya zo ma sallolin ma ba zai damu da yin su ba to cin haram yana kaiwa ga haka shi yasa a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakantar da zuciya da kuma maganan cin halal ko haram kamar da kuma cin halal in mutum ya saba da cin halal to za ka same shi wajen ibada za ka same shi yana nishadi wajen tsaye dokokin Allah da umarnin Allah za ka same cikin nishadi irin su an kira sallah ka gaina cikin nishadi in yi wani aiki alkhairi ka gaina jin daɗi to alamun cewa zuciyarsa tsaftatace ne kuma alamun cewa kuma abin da ke ci ke rayuwa da shi insha Allah halal ne amma haramun kam yana sa zuciya ya zama ya daɓe ya yi datti har ya zama cewa umarni yi bari na Allah ba zai zauna a ciki ba haka yana tasiri akan ibadansa bayan kuma haramu yan uwa musulmi idan mutum ya zama to yana mu'amala da shi Allah kan haramta masa waɗansu irin alkhairu na Allah subhanahu wata'ala Allah kan hana shi wanda babban alkhairi kuma wanda za ta mutum ya samu Allah daga cikin malamai suka ce babba daga ciki shine karɓar addu'a ƙubulu du'a kowa na so a ce ya yi addu'a Allah ya karba kuma kowa zaka samu addu'a roƙon Allah ake kai bal ibada ma babban ibada da Allah ya wajabta mana wanda shine sallah ga baki ɗaya shi ma addu'a ne a cikinsa tun daga farko har ƙarshe addu'a ne to yanzu kai musulmi kullum kana addu'a kullum kana addu'a wani abu ya faru a ce ai addu'a yi sallah za ka yi addu'a azumi za ka yi addu'a ka ji aikin haji addu'a za ka yi umara addu'a sadaka kai kai saboda wani addu'a ne karba to amma kuma a ce akwai wani tarniki ko abin da zai hana addu'a ne karbu a shekin ya kamata ka ba wani abu kula kwarai da gaske duk abin da zai hana wannan addu'a ya zama to ya karbu ya kamata ka mai da hankali kwarai da gaske kuma aka ce daga cikin abin da ke sa Allah subhanahu wataala ya hana addu'an bawa ya tafi sama akwai cin haram cin haram shi yasa wani daga cikin tabi wahabin bin munabbahin yake cewa duk mutumin da yake so Allah ya karbi addu'ansa to ya kyautata abin da yake ci ya kyautata abin da yake ci kana so addu'o'in ka Allah ya karbe su to kalli abin da kake ci ta ina kake samun shi halal ne ko haram an tabi sa'ad bin abi waqas saboda cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda in yayi addu'a na saurin karban shi sa'ad bin abi waqas aka tambaye shi wai kai wannan darajar da ka samu a wurin Allah irin wannan falalan naka wanda in kai addu'a nan da na Allah ya karba wai menene sirrin ne sabin abu waqas yake cewa shi dai akwai abin da shi yake tabbatar da cewa yana ba shi kulawa yace shi bai taba kai loma bakinsa ba bai taba kai wani abinci ko wani abin sha ya kai bakinsa ba face su ya tabbatar daga ina wannan abin yake face su ya tabbatar da source ɗin shi shin wannan abin da zai kai baki halal ne ko haram kafin ya kai bakinsa kai sahabban zara sun kasance ma wani abu ma halal ɗin su amma saboda ne kansa faɗa haram sukan bar wani halal ma saboda faɗa cikin haram yana cikin ɗabi'un sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi sananne wanda malaman suna karanta mana manzala ya taba ambato wani mutum yake cewa wani mutum ne wato wani ne matafi. wanda ya keto hanya mai tsawon gaske a matsayin shi na matafi, gashi yayi yi buzu-buzu jikinsa alamun matafi alamun yayi wahala cikin tafiyar nasa ya zo kuma ne bace ya mudu ya dai ila sama ya zo yana ɗaga hannu sama yana addu'a yana cewa ya rab ya rab sai ma yake cewa mat'amu haram amma alhali fa ku duba abin da yake ci haram ne abin da yake sha haram ne kai wa ghudhiya bil haram da haramu ma aka yi breeding aka tayar da shi sai mun zare ce wai ta ina taya ma za a karɓa masa addu'a taya taya za a karɓa masa addu'a malaman da suke shirin hadisi suka ce mutumin nan ya tattara duk wani abubuwan da zai sa a karɓi addu'an bawa amma sai dai kash ya samu matsala guda ɗaya saboda kaga na farko matafi ne mu duba abin da manzara faɗa game da matafi ko na daga cikin addu'o'i mutane manzara ce akwai mutane ukun da in suka yi addu'a addu'an bai dawo ana na karɓi Allah na karɓan shi direct na farko manzo Allah yace addu'a wanda me aka zalunta ko aka zalunce shi mutumin da aka zalunce shi ya daga hannu roki Allah ya ce addu'a ne yana karban shi sai kuma addu'an matafi in kana halin tafiya addu'o'in da kake a cikin wani hali kana matafi ana karban shi sai kuma mutum na uku shine addu'ar iyaye ga 'ya'yansu addu'ar da uba yi wa ɗansa ko uwa ta ɗanta ko ‘yarta to kun ga shi a nan gurin ya samu wannan quality ɗin na farko matafi ne mami suka ce na biyu kuma gashi na yanayi abin tausayi mai ina mai kankan da kai dama ana bukatar shi wurin addu'a mutum ya roki Allah yana mai menene yana kankan da kai ya yi wannan abin sani kuma ya amfani da kalma mafi girma yana cewa ya rab ya rab ya rab wanda in ka kira da Allah in ka kira Allah da wannan kalman Allah zai waiwaye kalle ka zai fuskance ka roƙa abin da ke so in baka mu duba ya tattara abu da zai sa ka bi addu'ar mutum amma annabi ce matsalarsa ne? bai kyautata hanyar cinsa ba bai kyautata hanyar shansa ba kai amma ciyar da shi da haram aka ciyar da shi kaga wannan izina ne ga waɗanda suke ciyar da iyalansu menene haramun ashe yana tasiri akan 'ya'ya yana tasiri akan zuriya ciyar da su haram wani hadisi imam muslim ya rawaito shi sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce yake cewa a wani zamani da zai zo wani zamani zai zo wa mutane annabi ce za ka samu mutane za su kasance a wannan zamanin mutum bai damu ba ta ina yake samun abin da yake ci ko yake sha shin daga halal ne ko daga haram annabi ce za a zo wannan zamanin To uwa ina ganin kaman an zo wannan zamanin ko sai dai kai mu roki Allah kar ya samu a cikin su amma zamanin kam wallahi muna ciki yanzu zamanin kam muna ciki yanzu da wannan zamu ƙara tabbatar da manzanci annabi sallallahu annabi annabi ne sallallahu alaihi wasallam za ga mutum bai damu ba ina yake samu halal ne ko haram bai damu ba kawai in dai za a samu kuɗi ana samun kuɗi eh kawai a ji gaba bal wannan haramun ma dai in ma yasa haramun ne mai sai an gyara shi an ai mai fenti haramun ne amma sai a kira shi ai alkhairi ne mun samu alkhairi an samu alkhairi za canza mai suna wal shi ya sani har cikin zuciyarsa wannan abu haram ne kuma me aka mai da cin hanci yanzu cin hanci da rashawa an mai da shi alkhairi ne wani dabara ne kawai in ma ba ka yi ma kai ne wawa kai ne baka waye ba in ba ka yi sa da mutum zai samu wani matsayi yau ko a kai shi wani kujera ko ya samu wani babban matsayi a wani waje ka ce za ka takaita a kan albashinka zalla da ake baka to za ka samu na kusa da ke za su fara cewa baka yi wayo ba in ma baka matanka ma da kake aurenta ita za ta mara tumun kama ta ce kai wani bai da wayo kai kai shekara kaza kana matsayin pamsec ko kana matsayin director ko yi kaza ka rike matsayin kaza har yanzu gidanka biyu ne kacal ga wani da wani da wani ka duba gidajen mallaka ka duba motocin da yake hawa ka duba motar da ya siyo matansa eh mu har yanzu sai fama da wannan yar kumbulan muke ta fama da shi za ka samu net kusa da zai fara tura ka fara samun tunanin cin haram wanda in mutum ba bai kai zuciya nesa ba shi ɗin sai fara zayyana masa ai haka ne fa haka ne fa ya zubillah to wani zo wani zamani ne yanzu wanda yake sai wanda kawai ayu Allah ya Allah wa rahama subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufinsa da rahamansa bayan kuma uwa bayan uwa musulmi babban hatsari na cin haram shine a ce mutum kuma ƙarshen ƙarshensa kuma ya zama to wuta wani ya tabbata daga cikin sunan tirmidhi isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kira ka'ab bin ujra yake ce masa ya ka'ab bari in faɗa maka wani magana yace babu wani jiki babu wani tsoka da zai ƙaru a cikin jikin mutum manzo ce face wuta ne ya cancanci wannan tsoka duk tsokan da ya karu a jikin mutum ta hanyar haram annabi ce wuta ya cancanci wannan tsokan ba sai mutum ya ci abinci tsoka zai karu ba to in ta manta cewa hanyar da ya samu abin da ya kai bakin nan bai tsabtace hanyar ba hanyar haramun ne ya ci ya ƙoshi ya sha haka sha da fruit da kaji gashi iri daban-daban a sha wannan a ci wannan kaga abinci iri-iri kusan kala goma ana ci ana watawa amma da haƙoƙi mutane yake ci ba tsangwaron guminsa ba ne ba halaɗinsa ba ne to wallahi jikin nan da yake bulbulu ake gina shi to mun zare ce gobe kiyama da wuta za a tatse shi a tatso a tatso a tatso shi sai ya sha azaba tukunna kafin da ƙarshen Allah gida mai kashe aljanna ya gida ma kuma ya bar shi a wutan amma dai annabi ya tabbatar a wani hadisin cewa duk wani tsokan da ya karu ta hanyar haramun to annabi ya ce wuta ya cancance shi saboda babu tsoka babu jikin da zai shiga aljanna alhalin akwai harama a wannan jikin to kaga a shi kenan ya kamata mutum ya kiyaye abin da ke kaiwa baki mutum ya kiyaye kwarai da gaske mutum ma in ma yana yi ya bari in ma akwai haƙoƙin mutane yake dannewa yake watawa da shi to ya kamata mutum ya bari nisance shi sana kuma ko ba komai ma ka ƙara nisantan kuma ciye da iyalanka da 'ya'yanka da matanka haramun mata na magabata sun fahimci haka shi yasa za ka gan mutum in zai fita daga gidansa ya je wurin aiki ko ya je neman iyalansa abin da za su ci sai mace ta tsaya gaban kofa ta ce ne?' za ka fita ina haɗa ka da Allah ka tabbatar da cewa abin da za ka kawo mana gidan halal ne mace za ta gwamnatin mijinta nasiha wani ka tabbatar da cewa abin za ka kawo mana gida halal ne saboda za mu yi haƙuri akan yunwa amma ba za mu yi haƙuri akan azaban Allah ba haka mata suke faɗa mazajen su a cikin mata magabata yau mata ma haka suke yan uwa musulmi yau da yawanci haka suke ka je kawai ka kawo ba ma ba ta masu mata ji an saba cin nama yau ba su a cewa yau ba za ci nama ba an saba hawa iri abu hawa iri kaza yau ba su aji cewa baka da kuɗin galibi a galibiyar mata a yau suna ingiza mazaje zuwa ga haramun ne to kai kuma ka zo kana tamsil basira ka biye tasu to ka san da cewa azaban nan kai zaka fara shan shi ma domin duk abin da ka tara musu na haramun a ran da ka mutu Allah zai maka hisabi akan wani abu ka tara ka ban musu kaga suna ci ka kuma kana shan hisabi kuma kana shan uquba in hanyar haramun ne to gwara ka nema makanka zaman lafiya ka je gaban Allah subhanahu wataala cikin salin alin ya zama to cewa ka kubuta daga fada cikin ukuban Allah subhanahu wataala saboda haka yan uwa musulmi a takaicin takaitawa wa'annan su ne wato kaɗan daga cikin hatsarurruka wanda idan mutum bai kiyaye cin haram ba zai faɗa cikinsa kuma da zara an ce maka wannan hanya na haramun mutum ya nisance shi komin kiyawansa al'amarin da kuma ya zama cewa akwai shubo a cikinsa akwai rudu a cikinsa shi ma ka nisance shi ka kiyaye shi don ka kubuta gaba Allah subhanahu wataala wato gobe kiyama Allah ta'ala muke roƙo ya azurta mu daga cin halal kuma ya kare mu daga cin haramun hanyoyin da za mu bi mu kai ga cin haramun ya Allah ya riƙe hannayenmu daga gare shi kuma Allah muke roƙo ya sauwaƙa mana hanyoyi na halal kuma bayan ya sauwaƙa mana kuma ya ba mu ikon kuma